Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa wanda ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasan zai sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na dubu biyu da uku. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasa ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaɓen mun zanta da matasan, inda suka bayyana irin rawar da ta dace matasan su taka a yayin zaɓen. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi, hasken matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da Ɗallami Hanson Baljanga, ƙaramar hukumar alƙaleri. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. Dashen Allah ku je kamar dai ciyawar nan. To salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Al-Mustafa Haji Sufi wanda ake mun lakabi da hasken matasan Arewa. Alhamdulillah ni dai a tunani na ina gani an riga an ci kasuwa kasuwa ta watse wanda Bahaushe kan ce dan koli ya ci riba in kuma ba ma ci riban ba dole dai ta watse. To babban al'amari abin da ya kamata matasa su um, hankalta su mai da hankali shine inda aka samu nasara a misali ka bi dan siyasa ya kai ga nasara to alkawarin da ya muku ku sa ido ya cika muku sannan kuma an dama kun yarjejeniya akan zai taimaka taimaka muku wajen samun muku aiki ne to sai ku zuwa masa ido yayin rantsar da shi sai ku cigaba da masa tini ta bangarorin da za ku iya samun sa a misali bangaren wasiƙa bangaren zuwa da kai bangaren majalisa bangaren rediyo bangaren da duk sako zai iya isa to kalubale ne a gare shi da ya dauki alkawarin ku akan zai cika muku dole a tashi tsaye domin tuna masa hakkin da yake kansa na alkawarin da ya al'umma a yayin neman zabe ni a tunan na kenan mm. kuma karin bayani akan wannan batu abdurrahman amfen shekala ke magana a mu ne mu matasa mu kara natsuwa mu nemi 'yan siyasan da muka zaɓa suka kai ga nasara su yi mana abin da zai amfane mu zai amfani gabanmu ya kuma amfani mu kar mu saka rai akan 'yan siyasa me da su mun wanda dan sa a juna yaushe za a bani babur yaushe za a bani mota mu mance da akan a yadda za a gina mana makarantar 'ya'yanmu yadda za a samu mana da ruwa yadda za a samu samar mana da wuta idan har muka mance da wannan batu muka saka sarranmu ne a kanmu to la shakka fihi abinda muka guda a baya muka ki zaben wasu muka kawo wasu da kyau zaton za mu samu abubuwa na alkhairi to za mu taras da abin da ya fi mana na baya ma muni to ina kira ga matasa lallai-lallai mu yi karatun ta natsuwa kanmu domin mu samu mafita akan wannan lamari to ni karin bayani da zan yi shine baba chelsea kofar zai magana akan matasa su ba da gagarumi wajen zaman lafiya saboda a lokacin da kaga duk idan aka taso da magana harkar siyasa zaka gani an yi shi to amma matashi zai ba da zaman lafiya inda su kansu wa'annan shugabannin da suka zo suka mana alkawarin rika abinda za su yi mu jiha mu ko mu kasa idan babu zaman lafiya ba za a samu yalwatan ci gaba ba to irin wa'annan abubuwan ya zama mutum yana da nutsuwa duk abin da kake ka koma a kai dan zaka ga wayansu wurare ana samun barna da ta'addanci to matashi ne mai wannan abin to ka gani wayansu lokaci za a ce saboda harkan siyasa to yanzu an ajiye siyasa don haka ne nake babu da shawari ma matasa a ba da hidima harkan zaman lafiya idan babu zaman lafiya ba za a samu rayuwa mai dangantaka ba to alhamdulillah dan lamiyan son gaye janga babban godiya wa Allah madaukin sarki muke Allah ya sa an yi zabe lafiya an kammala lafiya babban addu'a mu da fatan mu Allah ya sa shugabannin da aka zabe su daga matakin kasa zuwa jahohi da kananan hukumai Allah ubangije ba su ikon yin adalci kuma Allah ubangije ba su ikon sauke alƙawuran da suka yi wa al'umman su karewanta kuma kira nake wa matasa especially matasan kasar mu Najeriya don Allah wannan shugabanni mu bi su da kyakkyawan addu'o'i da kuma kyakkyautata musu zato su kuma su sanya tsoron Allah zukatan su saka al'umman kasan nan a gaba su duba ta ina ne can bayan Allah da za su shuɗin suka gaza su yi iya ƙoƙari su mai da hankali da addu'a da kuma neman ƙorarru a bangarorin shawarwari saboda a kai ma ƙasan nan tudun na tsira. Wato abin da za a duba kusan duk 'yan siyasa kan yi alƙawura kamar yadda ɗazu shi Al-Mustapha Haji Sufi yake faɗa yanzu lokaci ne na a musu kenan duk da dai zamu ce abu ne wanda ba yau aka saba ba a demokuraɗiyya yan siyasa kan ɗauki alƙawura musamman masu ce za su kyautata rayuwar bari mu dawo magari ka ba tun da kai ka fara magana ko waɗanne irin alƙawura ne matasan ke sa ran cewa su yan siyasan za su cika musu ko kuma ma waɗanne irin alƙawura ne ma yan siyasa na wannan zaɓe na 2023 suka ɗauka. to alhamdulillah babban al'amari anan shine mafi yawancin yan siyasa ɗin sukan shigo ne wajen su siyasar kawai suka sukan shige ta da kani ba tare da sun yi wani tsari domin tallafawa al'umma ba in kan lura akwai cece kuce ma da aka ta yi tsakanin jam'iyyar PDP da dan takaranta da dan takarar jam'iyyar APC da aka ta cece kuce akan cewa shi ba shi da wani tsari ko wani plan da ya tsara wa al'umman wani yanki a kasar ma ballantana su kansa matasa to amma shi a cewarsa ya ce yana da tsari yayin da ya kai ga nasara zai yi wani an ta cece kuce akan wannan sannan babban al'amari shi a mataki irin na jihohi sanatoci reps da yan majalisu babban al'amari din da suka ce za mu samu samar muku da ilimi za mu samar muku da aikin yi za mu muku hanyoyi za mu kawo muku bangaren ruwa kaza da kaza za su kalli bukatun al'umma na zahiri na gaskiya su magana akan za samar amma idan suka tafi suka samu wannan damar tun da yanzu Allah sa sun ci to babban matsalan da ake fara samu shine sukan canja abokai hmm. idan ka zama mai faɗan gaskiya ka zama makiyin su idan ka zama mai faɗan gaskiya daga ranar ba su sake ɗaukar shawarin ka ba in sun ga wayan ka ma za su yi blocking ɗinka sannan uwa uba motan da za a ba su ta alfarma ce bai taba shiga motan miliyan da ba zai shiga motan sama da miliyan sha biyar za a ba su jifa-jifai tinsa ta ko ina za a ba shi gida idan daga ƙauyen su ne zai fito ya zo majalisar jiha za a gina masa jiha za a ba shi kuɗin gida-gida to duk irin wannan yakan sa ya manta da abokansa da aminansa da jamshawatinsa da wanda ya zaɓo su wanda suka zaɓe shi yakan canza shawari to amma mafita a nan shine al'umma su tashi tsaye tsayin daka in ka zaɓi mutum alkawarin da ya muku wasu da dama wayayyu sukan ce ai a rubuce mm. ka ce ka mana kaza ka mana kaza yayin da yanzu aka ga ya fara bai ba sai a masa tini in kuma ya gaza to akwai fa ranar kin dillanci kuma shekara hudun nan wallahi kaman kwana hudu ce amma babban al'amari su kuma mutane mu da muka zaɓi shugabanni mu yi shugabanni uzuri shugabannin akwai abin da za su iya akwai abin da ba za su iya ba amma za su mana roman baki roman bakar a lokacin yayin neman kuri'ar mu domin mafi yawanci al'umma ba kowa bane ke gane alkhairi da dama jama'a sukan dauki sharri sun fi jin daɗin sa yau in ka zo kace jama'a in Allah ya bani dama in na zama misali gwamna zan samar muku da aikin yi zan kawo muku kamfanoni zan muku rijiyar lemo zan muku rijiyar zuma zan muku ai al'umma fa zakin baki za su bi ka amma in ka ce in Allah ya ba mu dama za mu yi abin da muka sai a wannan bayi bane to kaga dole akwai gyare-gyare mu kan mu sai mun gyara halayyar mu bayan mun zabe su mu taya su da addu'a mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa abin da muka zabe shi su suke yi ko kuma sabanin haka to in an yi haka to ta yi a samu canji in ko ba haka ba wallahi tallahi sai an ce gwanda je da yau eh, babawo chelsea babawo chelsea duba mana wannan karan kusan an samu wasu sauye-sauye a siyasa nan inda aka samu matasa sun samu lashe zaɓe musamman ma a majalisu inda ake da 'yan ƙasa ma da shekara arba'in wani ma ɗan shekara talatin da biyu ima ya samu shiga majalisar wakilai ga sunan dai matasa eh, an sa samu tun da yanzu matasa suna da damar tsayawa zaɓe kuma su lashe me ake sa ran za su iya kawa da yake da bambanci da dattawa da ke cikin lamarin dama. to abin da zan ce tun da matasa suna ne ginshikin al'umma ya kamata duk idan suka alkawari ya zama suna cikawa sabida duk abin da ake wa za a ce da dattijai sun yi mu ma za mu zo mu gwada dan kamar yanzu akwai wani wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna shi matashin ma da ya ci zaben dan a caba ne a hakan shi kansa ma bai san saboda ya fito a wata karamar fati bai san ya ci wannan zaben ba san da yan uwa suka zo suna taya shi munna to kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa tunda su matasan ne suka ce to bu za mu canja wa'ancan wanda kullum suke mana alƙaurika to kaga namu ya samu to irin wannan maganganun da zan yi kuma sil wani daɗan misali a nan jihar Bauchi to akwai wani dan majalisar kwankwaɗe cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin bauchi kenan wanda duk alkawarin da ya yi kafin a zo a yi zaɓe sanda ya dinga bin gunduma gunduma da wurin yana nuna musu a'a yana tambaya abin da ya yi zahiri ya yi wannan abubuwan to ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri ya yi don haka ne suka daɗa zaɓen shi to ka gani kuma matashi ne. matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa sai wani makon. Wassalamu alaikum. America.